radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkan kura haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na guzuran hanya sai kuma kiɗe kiɗan Iraniyawa. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokaci. amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 27 ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 29 ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu sauri kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau aka sake mai da kalandar hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta sake zama kalandar gwamnati a hukumance a kasar Iran kafin haka dai sarki Muhammad Reza ya canza kalandar ta hijira shamsiya zuwa kalandar sarakunan hakaman shawa wadda aka yi a ƙasar iran tun kafin zuwan addinin musulunci tun kafin ya canja kalandar hijiran manzon allah sarki raza khan ya jima yana ɗaukar matakai na nuna gaba da addinin musulunci da kuma neman samun damar sauya abubuwa da dama na addinin musulunci a ƙasar tare da mai su da gurbin na turawan ingila to amma a lokacin da al'ummar ƙasar iran suka yi tawaye inda suka nuna rashin amincewarsu da sauya hijiran manzon allah wadda ake amfani da ita a matsayin kalandar kwanan wata a hukumance wannan ya sa alatilar sarkin ya ja da baya kuma ya amince da abin da mutane suke bukata inda aka mayar da kalandar hijira shamsiya ta zama kalandar gwamnati da ƙarshe masu ware kukun san cewa shekaru 1696 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan agustan shekara ta 326 a game da birnin constantine a matsayin babban birnin daular roma ta gabas sarki constantinople shine ya ba da umarnin gina wannan birni sannan kuma aka sanya masa sunansa daga baya sunan birnin ya dawo constantiniya a shekara ta 1453 sarki muhammad fatih na daular usmaniya ya kwace garin ya kuma gina babban masallaci a cikinsa wanda har yanzu yana nan a birnin sannan kuma daga bisani ya canja sunan birnin daga constantiniya zuwa istanbul a halin yanzu dai birnin istanbul shine birni mafi girma da yawan mutane a ƙasar turkiya kuma shine cibiyar kasuwanci a ƙasar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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jirin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga kanin labaran iran ta ce a shirye take ta yi hulɗa da ƙasashen afirka wajen haƙar man fetur da kuma iskar gas Ɗan takarar jam'iyyar adawa a angola ya ƙalubalanci sakamakon zaben shugabancin ƙasar da hukumar zaben ƙasar ta fitar na wucin gadi asusun unicef ya yi tar da harin da aka kai wanda yi sanadun yara dama a ƙasar habasha to yanzu ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya gana da shugaban zanzibar hussein moyi inda suka tattauna kan batutuwa da dama babban jami'in diplomasiyan na iran wanda ke kammala ran gadin nasa a afirka ya bayyana cewa iran a shirye take da ya hulɗa da kasashen afirka wajen haƙar man fetur da kuma iskar gas ya ce duk da takunkuman amurka kan sa amma iran ta ci gaba da musaya da ƙasashen afirka a fannoni daban-daban da suka hada da kiwon lafiya masana'antu kimiyya da fasaha a nasa bangare shugaban kasar ta zanzibar muwayi ya jaddada mahimmancin hulɗar kasuwanci da zuba jari da ke tsakanin iran din da kuma ƙasarsa a karamin rangadin da ya yi a nahiyar ta afirka ministan harkokin wajen ƙasar ta iran amir abdullahiyan ya ziyarci kasashen mali da kuma tanzania inda ya jaddada mahimmancin ci gaban hulɗa da tattalin arziki da ci gaba tsakanin kasarsa da kasashen afirka wanda a cewarsa yana ɗaya daga cikin manyan batutuwan siyasar waje da gwamnatin iran ɗin ta sanya a gaba dan takarar jam'iyyar adawa ta unita a angola ya kalubalanci sakamakon wucin gadi da zaben na zaben shugabancin kasar da aka fitar wanda ya bayyana jam'iyya mai mulki a sahun gaba a wani taron manema labarai ranar juma'a adalberto costa junior ya ce jam'iyyarsa ta unita bata amince da sakamakon zaben ba na wucin gadi da hukumar zaben kasar ta sanar sakamakon wucin gadin da hukumar zaben ta fitar da yammacin ranar alhamis ya nuna cewa jam'iyyar mpla ta lace kashi 51.7 na ƙuri'un da aka kada bayan da aka kirga fiye da kashi 97 na ƙuri'un da aka kada ita kuwa babbar jam'iyyar adawa ta unita ƙarƙashin jagorancin adalberto costa junior ta samu kashi 44 da ɗigo sifili da biyar cikin ɗari na kur'un da aka kidanya asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya cewa da unicef ya yi tar da allah wadai da kisan yara da aka samu a ƙasar habasha yara da dama ne dai ke cikin waɗanda suka mutu bayan wasu hare-hare ta sama bayanai dai sun ce yara kanana daga cikin mutum hudu da suka rasa rayukansu a wasu hare-hare ta sama da ake zargin soshin na habasha da kaiwa a kan wata makarantar renon yara da ke makile na yankin tigray asusun kula da yaran na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya tabbatar da labarin harin inda yi allah wadai da yadda rikicin ke shafar yara ƙanana rikici a tsakanin gwamnatin habasha da kuma mayakan tigray ya jefa miliyoyin mutane da ke a yankin tigray cikin halin kunci na kasewar abubuwan more rayuwa inda aikin isar da kayan agaji da kuma ababen bukatuwa ke fuskantar tsaiko sakamakon rikicin na tsakanin bangarorin biyu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan tuma bayan labaran yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da saduwa ko kuma sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda wannan shiri mai suna guzurin hanya shiri ne da a kowane lokaci muke ƙoƙarin ganin cewa mun gabatar muku da wasu shirye-shirye managarta waɗanda a cikinsa mafi girman al'amari shine tarbiyya ta akhlaq wato yadda za mu gina ruhinmu mu kasance mun riƙi wani abu wanda zai zama na guziri a gare mu domin kuma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to a shirin da ya gabata mun yi kokari mun kawo waɗansu bayanai musamman ma dai abin da ya shafi wasu ayoyi na alkur'ani da suka yi ishara a kan tarbiyya wato tsarkake zuciya ya kasance wannan tsarkin zuciyar ne kan gaba ma kafin ainihin ta'alim koyon wani abubuwa domin za ka iya koyon abubuwa amma ya kasance zuciya ba ta tsarkaku ba to in ana magana akan al'amura na tsarkin zuciya ita ce wato zuciya ɗin da in ta samu tsarkin to duk abin da ya shige ta na koyarwa sai ya samu gurin zama a nan ubangiji wa ta'ala duk wani bayani bayani ne da yake yi mana domin ya nuna mana matsayin dan adam a musulunci a musulunci ɗan adam yana da wani matsayi da wani guri wanda ubangiji ya sanya shi maɗaukakin guri wato kula wanda allah subhanahu ta'ala yake da ita dangane da an adam idan muka duba alkur'ani ko kuma muka duba ainihin hatta hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam hatta malaman musulunci za ga cewa a kowane lokaci suna magana akan wani matsayi da daraja da Allah ta'ala ya bai wa dan adam so wata waka shi wannan dan adam da Allah ya karrama shi ya ɗaukaka shi sai zama na abin halitta ne wanda Allah ya ɗauke shi karimi wato abin girmamawa abin da Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka shi ɗan adam da shi shi ne kasamtuwarsa shi ɗan adam Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi ya zama halifansa a doron ƙasa ubangiji subhanahu ta'ala kuma duk abubuwan da ya samar a duniyan nan yana samarwa ne domin jin daɗin shi ɗan adam ɗin idan muka duba za mu ga misali a cikin suratul jathiya aya ta goma sha uku Allah subhanahu ta'ala cewa yake cewa wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah yake cewa kuma ya yassare muku ya hore muku dukkan abubuwan da suke sammai da dukkan abubuwan da suke ƙasa jami'an minhu gaba ɗayansu daga gare shi ya hore muku su kusuwa ko 'yan adam wannan ba karamin girma ba ce ubangiji subhanahu wata'ala yi dangane da dan adam kuma ubangiji subhanahu wata'ala abin da yake nuna mana shine wasu hususiya abubuwa bantattu da suka kasance dangane da ɗan adam da kuma saƙon da Allah subhanahu ta'ala ya turo zuwa ga ɗan adam ɗin. Ashe Ubangiji subhanahu ta'ala ba ya lura ne da cewa wannan bawa nasa dan adam yana da wata kima a gare shi ba shi yasa duk ya sahara mana ya yarsare mana ya hore mana dukkan waɗansu abubuwa domin jin daɗin mu to haka ne Allah subhanahu ta'ala yake al'amuransa idan kuma muka gani za mu ga ayoyi daban-daban da Allah ya saukar da su dangane da ainihin shi kansa ɗan adam yake nuna cewa ya turo mala'ika jibrilu domin ya kawo alkur'ani ya kuma saukar da shi a zuciyar muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kuma wannan ayoyin da Allah ta'ala ya ishara da su ya fara saukarwa ga wannan manzo nasa sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne waɗanda suke ɗaukaka sha'anin ɗan adam a cikinsu da kuma irin alaƙa ɗin da ke tsakanin ɗan adam da ubangijinsa alaƙa ce ta girmamawa alaƙa ce ta shiryarwa alaƙa ce ta koyarwa wanda duk waɗannan ayoyi allah ta'ala ya dinga bayanin su tare da magana yana kawo ubangijinka ubangijinka ko kuma rab rab shine wanda yake yake shine ubangijinka wanda ke baka tarbiyya yake baka kulawa saboda haka kenan wannan tarbiyya da kulawa da neman ɗaukaka ɗan ajam ɗan adam a cikin waɗannan bayanai da kuma waɗannan ayoyi da Allah ya saukar ya fara saukar wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne guda biyar waɗannan ya nuna cewa Allah ta'ala yana so ne ya kai ɗan adam zuwa ga kamala waɗannan ayoyi na farko-farko su ne inda Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala yake bayani a cikin suratul alaq aya ta ɗaya zuwa ta biyar yake cewa bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra bi rabbikal akram iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam waɗannan ayoyi ya ikhwani waɗannan ayoyi guda biyar ubangiji subhanahu ta'ala bisa haƙiƙa wani bayani ne wanda yake yi na ɗaukaka ɗan adam na farko dai cewa ake cewa da rasulullah a bisa lisanin mala'ika jibrilu yake cewa ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta ya halicci ɗan adam daga gudun jini ka yi karatu sannan kana mai girmama ubangijinka kuma ka yi wannan ubangijin naka allazi allama bilkalam shine wanda ya sanar da alkalami ya sanar allamal insana malam ya alam ya kuma sanar da dan adam abin da bai sani ba wannan duk a ciki ubangijinka ubangijinka allah subhanahu ta'ala yana nuna alakansa da bawa sannan yana nuna irin karrama wanda ya wa dan adam a cikin waɗannan ayoyi guda biyar da muka karanta ashe kenan alaka ce mai girman gaske da yake nuna irin waɗannan maganganu maganganu ne suka shafi ɗan adam da ubangijinsa da irin alakan da take tsakani da kuma ga abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala yake so ya yi na karrama shi ɗan adam ɗin ga kuma irin alakan da yake son samarwa da ita to hakika ɗan adam ba kowa ba ne idan ya duba al'amura na halitta baki ɗaya da allah ya yi na duniyan nan baki ɗayanta ka kalli sama ka kalli ƙasa ka dubi irin abin da Allah ta'ala ya halitta amma kuma duk da waɗannan abubuwa da Allah ya halitta manya-manya sama da ƙasa da tsaunuka da duk abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya halitta sai ya kasance ruhi na ɗan adam shi ne hakikatan abin da Allah subhanahu ta'ala ya karkata zuwa gare shi yake so ya tarbiyyantar da ɗan adam ya bashi wannan matsayi to wannan kurin ya isa ɗan adam ya san cewa ubangijin da ya masa wannan to ya kamata a cikin komawar mutum zuwa ga wannan ubangiji ɗan adam ya kasance ya ɗauki tafarki managarcin tafarki wanda zai yi wani abu na hoɓɓasa a cikin wannan rayuwa ta duniya hoɓɓasa ta haƙiƙa domin ya riƙi wani guziri zai koma zuwa ga wannan abin ƙauna nasa zai koma zuwa ga wannan wanda ya girmama shi dinnan zai koma ya haɗu da wannan wanda ya ɗaukaka shi dinnan to idan baka da guzurin da za ka je wajensa to kaga za ka kasance in ka koma haɗuwa ce wacce take haɗuwa taɓaɓɓiyar haɗuwa haɗuwa ce wacce take cike da asara saboda me saboda ya nusar da kai dan adam ya girmama ka ya ɗaukaka ka ya ɗora ka kan tafarki ya nuna maka hanyoyi na shirya sannan ya ce ka bi su kuma ka bi su ɗin ga abubuwan da za ka samu in ya yi maka tanadinsa to idan mutum bai kasance ya riƙi guzuri a nan duniya ba ya kyautata ɗabi'unsa tsakaninsa da al'umma tsakaninsa da ubangijinsa ya zama mai binsa sau da kafa mai bin dokokinsa yadda ubangijin yake so to waɗannan irin mutanen da ba su haka ba su ne a ranar kiyama suke kasancewa cikin nadama wal iyazu billah ashe kenan idan muna cewa mu riƙe guziri saboda tafiyar da muke yi ta koma zuwa ga ubangijinmu ba wani abu ba ne illa mu yi tuntuntuni cikin irin karrama mu da Allah subhanahu wa ta'ala yi kamar yadda muka bizo da waɗannan ayoyi Allah ya karrama mu ya ɗaukaka mu ya nuna mana hanyoyi waɗanda za mu bi mu samu tafarki managarci mu samu sa'ada ta duniya da ta lahira to ba abin da ya rage ga ɗan adam illa ya zama a kowane lokaci yana tanadi tanadi tanadi na guzirin da zai kama wannan hanya tare da wannan guzirin kar ya kuskure kuma ya bar wannan guzirin ya kubuce masa waɗannan su ne hakika na rayuwa wannan shine tafarki managarci ga duk wani mai hankali wanda ya san abin da yake yi to gashi ana nuna mana lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah sai a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin

kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ya gaci muku abbas iran najad ne domin jin irin wakar da ya tanadar mana da fatan masu su gara zama kuma za su ji shirin. از بالای کوها خرمن گیسو شبا کرد خون تف اشک بلور خاک من قلعه عشق دل آدماش صبوره دل آدماش صبور عطر نارنجم و خورما بوی بابونه و زیره بوی خشتر گبم که توی دستات جون میگیره من مثل کنار سندن ریشه داغ کبیرم مثل شهداد و کلوتان اما سر به زیرم من هزارم لال زارم من تبسم بهارم مثل شبادای کهنوت بغز ناشکفته دارم بغز ناشکفته دارم خاک من چشمه نوره چشمه هاش عشق بلور خاک من قلعه عشق دل آدم آدماش صبوره دل آدم آدماش صبوره an gaishe ka Abbas Iran Najad a cikin wannan waƙar ka yi rama da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To da haka ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbumu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mai ne lafiya.